بالله من الشيطان الرجيم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك على الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من الدين الإسلام ونصلي ونسلم على حبيبك محمد على المبعوث بالهدى والهكمة خاتم النبيين والمام المرشدين وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وصلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يا مسلمين زامت جواد وأنم بياني na alkur'ani mai girma gwargwadon كثيرا أولا wannan masallaci namu na jifi tantuwa abinda za mu faɗa wanda yake zai zo daidai Allah muna roƙon salada wanda kuma aka samu kurakurai da wannan da kashe ɗan ne Allah ya kare mu kuma Allah ya gafarta wato yahudu da nasara farko ana yahudanci ne shi ne addini da annabi musa ya kawo a cikin attaura shi ne ake ce masa tsohon alkawari to da Allah ya zo ya kawo kuma turo da annabi Isa sai zo da sabon alƙawari ne linjila kenan wannan haka yake ga dukkan kiristoci da yahudu su san wannan to dokan tun da kiristiyaniki ya zo to yahudanci kuma gyara da aka kawo a cikin injila wanda ya soke waɗansu ababa a cikin tsohon alƙawari ya zama zamanto dole ne su a waɗanda suke kan yahudancin su bari sun da annabi isa ya zo su bi wannan gyara yahudawan da yawa ba su bi ba me ya auku a tsakanin su sai gaba gaba da juna ba su shiri to rashin shirin sunan ya ci gaba ana cikin haka kuma har sai musulunci ya zo aka turo annabi kuma sallallahu alaihi wa sallam da fara Madina wato da kuma ƙarin gyare-gyare a da da shi kamar misali constitution ne na najeriya ta ƙasa ana yin ta ana yin ta bisa da tsari sai wani gwamnati ta zo ce to a yi canji a nan kawo gyara a constitution din to haka da a taura yake da an kawo bible to ɗin ɗan gyara waɗansu ababa ko da kuma yanzu tar aka zo kuma aka kawo musulunci ya ƙara gyara da kin kuma gaba ɗaya da can suna gaba da juna da musulunci ya zo kuma sai musuluncin dukkansu yana a takin nasu a kan kurakuransu aka kuma kawo sabon tsari wanda ya canja waɗansu ababa wannan shi ya sa kuma sai suka hada kai ba su gaba da kowa kuma sai ga musulmi to wannan kuma gaban kuskure Allah ya gaya mana cewa hasada ne kawai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyakum Ba basu zamanto suna gaba da komai ba gaban nan da suke yi ba wani abu ba ne gaskiya ce ta zo musu suka ganta ƙoro ƙoro shi ya sa suke hasada ga masu bin gaskiya da allah ya nufe su kake ga ake ta samun muhawara a nan wurin a can wurin in kace kai musulmi ne ba ka da hutu a wajen arana wanda ba su yi abin mamaki ma musulmi ya ɗan fi samun ɗan kwanciyar hankali abin wanda ba ba shi da littafi wanda ba a sauka masa da wani littafi ba ma ma'ana ya ƙeda da wani littafi ma badalan kuma kamata yi a ce an samu ne kwanciyar hankali da nutsuwa tsakanin musulmi da kuma kiristoci saboda abin da yake akwai a cikin ne shi ne a cikin abin da ke cikin littafin tsohon alkawari da abin da ke cikin sabon alkawari abin da yake cikin alkawari na yanzu fi da alkur'ani duk sai ka samu abin suna da ja ɗaya ne da wuce a ce a ɗan yi gyara a nan a yi gyara a can ba wannan ba shi ne ta ya kamata a ke a sheke nan ba wanda za su so juna musulmi ba wanda zai a wasu masu addinin duniya ba wanda musulmi zai haɗa kai da shi fiye da kirista saboda ya san wannan ya san wane ne Allah ta je ka haɗa kai da masu bautan buda da masu bautan gumaka to ga wanda ya san Allah ya san ya san Allah to ashe shi ya kamata ka yi respectin ma ka girmama fiye da kowa a cikin masu addini su ma kuma musulmin ya ka su ma kirista da yahudu ba wanda ya kamata su girmama shi su bi shi su yi guda kamar musulmi don haka ne a addinin mu haka ke mu ci abincinsu amma ka ba ka zuwa gidan har ne wanda in zai yanka ba zai gihu ne ya kira gungi ya yanka ya ka mun haka Allah ke karka shi go kirista ya san akwai Allah zai yanka ne da sunan Allah ko bai yanka da sunan Allah ma da ya san akwai Allah don haka ne Allah ya wani abuwa ya ce ku ci abincinsu ku aure su amma ba ce ka je ta aure kafura wadda suke mai bautan gunki ba me yake kawo problem yau ka yanki a'a wannan sun je sun tattarma wannan da fada to me yake jawo a wannan fada hasar wannan shi ne gaskiyar magana kuma inda ba a ganewa duk abin da kake hasada da shi wallahi kamar kana daukan fetur ne fetur ko ka samu wuta kana zubawa ya zai zama to to haka ne abu ana hankada da musulmi kuma Allah ubangiji yana gaɗa buɗewa musulmin shiga musulmin mutane wanda ba musulmin ba shiga musulunci suke a gurguje dare kuma da rana yanzu a wannan satin a wancan watan ne ko a new zealand musulmai suna duk addini bai zuwa bai dabda zuwa a cikin kasar nizar ba abin hasadan da bakin ciki yana nan mutane suna sallah wajen kawai aka je aka samu wani je tsaya cikin saurin ka bubbuge su da bindiga bayan sati ɗaya da kowa wani wani ma ya sauke zuwa wani masallacin ma ya sake kakkashewa a mutane to wani abin bakin ciki wanda yake wanda yake da islam wajen ci gaban musulunci sai gashi nan majalisar nizala da 'yan majalisunsu na ƙasa da ministocinsu da shugaban ƙasarsu suka yi taro suka kira ainihin shugaban musulmi na ƙasa ya zo ya yi addu'a a cikin wannan taron allah ya kawo zaman lafiya a nizala da kun ji ayoyin da ya karanta ya karanta musu ayoyi wanda zai daɗa a musulmi kuma aka zo aka fassara musu da turanci sannan kuma aka yi addu'a wannan wani recognition ne wani taimako ne na musamman daga wa da farsa Allah mai yin abin da yake so sai ka ki ba ka son musuluncin ka yi layi, ka yi da za ka yi wancan kafin ka an ka ɗanka ba ta yi ba ka ba shi ba ya da da musulmi ne in za a zauna a yi dogon gaba a bari a bi abin da Allah yake faɗa shi da za a samu samu kwanciya hankali zaman lafiya kai musulmi kan ka je ka tada majalisa ka wura an tashi ko ka tuce shi babu gaira babu da yayi Allah ba zai barka ba haka ma shi ma kirista kar ba shi shine Allah kike ce wa qalu kunu hudan aw nasara yahuda suna cewa ku zamanto yahuda suna ce ku zamanto kuna bin addinin yahudu nasara ma suna ce ku zamanto kuna bin addinin nasara wannan addini ne ko guda biyu a fahimtar su ta haka za ku shiryu in ba ku zamanto yahudawa ba kuma nasara su ma suke cewa ku bar addinin nasara abin nan wani addini ku dawo ku zama nasara addinin nasara kawai shine in ka bi za ka shige waɗanda masu faɗa wannan a lokacin a cikin madina akwai yahudawa a garin madina a can kuma a nagara akwai kiristoci suna faɗan wannan abu a su o kullum ba mu bari isra'ila dukkansu kuma da kabaru isra'ila suke to suna cewa wai ku bar wancan addini ku koma kan kowa na cewa shi ne daidai shi ne Allah ke yake faɗa musulmi ku gaya musu ga yadda abin da ke ƙul ku ba su labari maganan ka zamanto yahudu ko ka zamanto krista ba shi ne daidai ba mutane mu a yadda Allah ya gura mana a yanzu a can kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba ga mun to Kirista ba ka bata zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba ga mun to musulmi ba kuwa ka bata kafin zuwan abin nan annabi Isa in ba ga mun to kana kan addinin Yahudancin ba kai da kake ne saboda haka yanzu tunda musulunci yanzu shine Allah yake ce na kul zaya gaya musu nattabi mu musulmi za mu bi ne hanya millata ibrahima hanifa addinin kakanku ibrahim da dukanku yahudawa ne addinin nan na kakanku ibrahim to shi za mu bi to kaga kenan in ka tsaya ka auna wancan kaka ne wanda shi na tushen abu shi ne tushen don ishi ibrahim shi ne tushen shi kakan yahudu shi ne kakan nasara to mu sai muka zo muka ce to na kun ba shi ne addini ba original daga tushen Allah yake mana original abinda annabi ibrahim ya kawo shi ne za a ba wani addini daban ba millata ibrahim hanifa wato hanyar annabi ibrahim wanda take karkata akan hanyar gaskiya annabiya gina ai in kuka duba tun kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin madina a yanzu abin ya zo tun ma kafin a haife shi kafin ya zama annabi mushirka mushirkai na makka akwai waɗanda su ba su bautan gunki ba su yadda ba ba a su littafi ba ba su je ga nasara ko kirista ba amma ba su bautan gunki sun ce bautan gunki ƙarya ne akwai allah yana nan sai dai babu dokoki waɗanda za su yi to kuma a wancan lokacin kuma mushrikan maka suna gaba da su so wanda ya kasance saboda suna da tarihin abin annana daga kakansu annabi ibrahim don shi ne kakan yahudu shi da kakan nasara shi da kakan larabawa to musulunci ma kafin ya zo akwai mutanen da su ba su shirka ba su yarda da duk abin da larabawa ke ba kuma irin su dawafin nan da ake duk suna yi sai dai babu addini da ya saukar musu cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ina fara ku fahimta to sun ake ce musu ɗan a kenan da shi ne Allah ke cewa to ku dawo ku bi millatar Ibrahim ku bi hanyar da na annabi Ibrahim shi ne ku gaba daya ne za ku yi. domin suna cewa domin da alƙur'ani ma ya kawo a wurare da dama Allah ya ce kun innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa Allah ya kirga ku sai Muhammad Allah ya riga ya shirya da ni akan addini wanda yake tsayayye addini wanda yake mene tsayayye millata Ibrahim hanya ta annabi Ibrahim ku lura musuluncin ba a yin sai da ilimi ba kuma inda wa'ancin suke ba musulunci ba ka yi sai kana da ilimi ko ne in ka sai musulmi ka nemi ilimin menene za ka gani yadda za ka yi tafiya ba ka haka ba fa Allah ya ce maka kai musulmi ne kana bin Allah to Allah ce fala tamshi fil ardi marha to ga hanyar tafiya ne Kai ka tafiya kana mai katama, kana mai yanga a bayan kasa musulunci ya hana wannan ba tafiyar musulmi bane kun ga yadda za ka yi tafiya an kawo maka ka'ida yadda za ka kwanta annabi ya ce in za ku kwanta ku kwanta ta hannun dama kar ku yi rubda ciki wannan kwanciya ta rubda ciki za a yi dubu Allah Allah baya so ka ga yadda za ka kwanta yi barci an gwada maka in za ka shiga bayan gida sai ka shiga ta hannun hau kafan hagu ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabath sai ka yi wannan karatu sai ka shiga in za ka fita sai ka fita da kafar dama sai ka ce gufurana Allah ina neman gafara wannan fa shine za ka yi wato duk abin da za ka yi a musulunci addini ne shi ne aka ce dinin qayyim addini ne tsayayye yanda dangantaka yake tsakanin kai da iyayenka musulunci ya gaya maka ka girmama su da Allah ya faɗa ga iyaye وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكان مغنى yace ubangijinka ya hukunta wato bayan ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah shi kaɗansa sai aka ce kun kai bautan wani ruwa da yanzu ke tsanan iyayenka kuma ka kyautata musu ka girmama iyayenka girmama iyaye shi ne zai sa ka samu rahaman duniya da lahira shi zai sa kai ma kuma a girmama ka ba ci irin yadda ka tafiyar da ubanka haka kai ma ƴaƴanka za su tafiyar da kai in ka mare ubanka ne wallahi da lafiya sai dan ka mari ka tabbas kana kika cikin wannan makai kuskure in ka yi guri ne kai mida ma ubanka kana ji kana gani ɗanka sai ya zo ya ma mita ana girmama iyaye ne a ɗaukaka su yadda ya kamata amma dai kar sa su sa ka yi abin da Allah ya karfe amma duk abin da kai ba uba da a maka in kai kai ka kashe ubanka to ko insha Allah ɗanka sai ya kashe ka in kai mai kula da uba ne ya labarin uba ya kaza kaza to haka to mutunci ne yake da wannan tsari mutunci ne yake da wannan tsarin na girmama iyaye kowa an gaya masa ga yadda halin da yake wani abokin mu ya tafi china da ya je can china ya je kos ya dan kwanci sai ranar yana hada wani dina a gidansa sai wani abokin su dan can sai ya gayyace shi da ya gaice shi suka zo wurin ana hidima sai ga wani tsoho shi ne wanda zai zama to ɗauki wannan kwanon ya share ya yi wannan ya share wannan wurin ya yi kaza shi ne sai ɗan najeriya ta wata wannan da cikin yana da kokari ta ba wara ne ba na ɗauke shi ne yana mun aikin bin biya shayi ta gari ba ya ce ubana ne to musulunci ne kawai yake da irin wannan tsari kuma yanzu ga lura a kasashen duniya irin su ingila da su amerika da sauran kasashen duniya da dama akwai fa gidaje da aka gina su aka gyara su idan mutum tsoho ne a gida babanka ne kaga kufan yayi a kofi ka fi lari ka yi wakati a zuwa ɗauke shi ya za a kai kyan wurin akwai tsofin maza akwai tsofin mata an buɗe musu wurin shakatawa wajen rawa wajen wanka wajen komai wani su je can su nasu duniya a wajen kar su zo kusa da ku baban ka ne na da za ka ba wannan tsari musulunci ne ke da addini tsaye komai yana tafiya kan tsari ba kawai za ka je ne ka zauna ka jira abin da kawai wani zai ce maka kenan kayan addini ina wani mu fahimta amma musulunci mukan ɗauki ƙur'ani kowa ta kowa tun daga farko mu karanta harkar shi ba za a ce muka yi ka buɗe ka za ka buɗe ka za ba a kuma a buɗe gaba ɗaya ne a yi karatu a gani ko shi ne kenan Allah ke cewa millata ne eh? yawwa wato hanya na na annabi ibrahim shi ne ainihin hanya da kwarai kuma shi ne allah hanya da gaskiya allah ce inna ibrahim maka wato kana ummatan na ko tsari ta ko qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al shi annabi ibrahim ya zama to mutum ne wanda yake mai tsayayye kuma mai gargata da Allah bai zama to cikin mushrikai ba amma kuka yahudu da nasara ba ku yi abin da annabi ibrahim yake ba domin ku yahudu ku na kuka ce wakalatin yahudu uzairu budullah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne annabi ibrahim kuwa bai miki wani cewa shi dan Allah ba kamar yadda musulmi da yake mana bin abinda annabi ibrahim ya yi ba mu taɓa rike wani mutum shi dan Allah ba ne ko mun rike kun ga mu ba wannan ba su ku nasara suka ce wa qalatin nasara masihu ibnu ya ibnu Allah su ku nasara suka ce annabi isa dan Allah ko sai ku ga mu shi da musulmi ya kama wani ce wa dan Allah to ba mu yi wannan ba ko mu Allah muka sa a gaba to sa Allah na a gaba shine yake da mu gaba ko ba za ka ga mun to ka ya yarda ka yarda cewa Allah ne ya duniya ka da Allah ne ya sama ka da Allah ne ya yi tsada ka da Allah ne ya yi ta dabbobin da kake da su Allah ne ya ba ka su kuma Allah ne ya hadice su Allah ne ya yi ku dan kuma ka zo baka girmama shi ba Ba ka bayar lamarin ka gare shi ba ka je kana cewa za ka mayar da wanda ba to wannan akwai miskila akwai kuma kuskure saboda haka addinin musulunci shine addinin qayyim ni addini wanda yake tsayayya komai nashi yana tafiya ne bisa ga kani kai musulmi ba ka da wani yanci ka yi wani abu zai abin da yake cikin daji ba za ka je ka zo ne ko sai abin da wai wani ya gaya maka ba su sai abin da fa su yake abin da fausta ya faɗa shi ne wani muna kiran da shi wani abokina sosai tsari muka yi fura bari muka zo da ba gina ɗaya yake ce mu garba ni fa zan bi musulunci zan bi musuluncin nan in yau in yau wani ya shi paul gindin in ya ji daga bakin paul gindin cewa a yi musulunci to ta ba shi ba gindin allah ya ji wani jama'a ya kamata ku yi da gani irin waɗannan abubuwa to addinin musulunci shine kawai ka tsaya ka dige tafi duk abin da muna yi a cikin addinin su yawanci ba abin da ke cikin tarin bane ana yin wani abu ne kawai daban a bari alaifin ya ne dadi a inda a gefe guda wallahi kuma sun zunzai Allah ya sa mu dace saboda haka mu addinin musulunci shine addini na gaskiya kuma shine addini wanda yake tsaye muna kira su masu zo su gane Allah ya ba su ikon bi su ne yace wa ma kana muna mushrikin annabi ibrahim bai zama to cikin mushrikai ba mu ma muna tare da shi qulu بالله وما أنزل إلينا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kuma Allah ya ce ƙulu ku musulmi ba abin da ke ce ku ce amanna ayyuhal mu'mini ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah kamar yadda kuka sani komai namu Allah ne wani ya taɓa wani rubuta littafi wai who is that Allah waye wannan Allah inna lillahi wa inna ilaihi Allah ne ya rabe shi yana tambaya ne a littafin wane ne wannan Allah ne ko mai yau sai Allah to ku musulmi ce kun imani da Allah shi kadansa sai kuma manzon da aka turo masa abin nan amana bilahu wa ma kun yi unzila ilaina kuma ku yi imani da abin da an ka turo a gare ku min alqur'ani da daga alqur'ani kuma har yanzu kai musulmi ka yi imani wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim min as daga cikin littattafai wa isma'ila ka yi imanin abin da aka saukar wa Isma'ila wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaquba da Yaquba wani atibati da jikokinsu da sun kasu jikokin waɗannan ɗin duka to ka yi imani da duk annabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma utiyar Musa shi ne ku yi imani dole yanzu musulmi ya yi imani da tsohon alkawari yau kai musulmi ka ce ka yadda da tsohon alkawari ba ka zama arin ka zama kafu dole ne kai kima da wannan cewa eh tsohon sabon alkawari daga Allah ne Allah ya turo kuma dole ka girmama shi ka girmama littattafansu saboda akwai maganganu na Allah subhanahu wa ta'ala kun taɓa kun ga ko ɗaya ko a minti ɗaya wani musulmi ya kama babu ya yi jiba da shi ko ya kama babu ya kona wallahi da zai yi ba saboda mun san littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma su da yawa kuna gani a ana gudawa a cikin abin nan social media za a sa wani taka alkur'ani ya tsaya kai za a sa wani ya kama alkur'ani yana wa kudda a sa mata tana abin nan kuma wani ma na gani wannan ya ɗauki takalma yana dukan alƙur'ani wani kuma an zo an buɗe alƙur'ani ana zuzu giya a kai wallahi tallahi haka yana faruwa duk inda ku ko ne amma musulmi ne kan wani ne Allah ya san wani ne maganar Allah ba zai taɓa ko da wasa ya kama wani littafi wanda aka saukar daga Allah tsohon alƙawari ne ko sabon alƙawari ya yi jifa da shi ko abin da ba ba zai yi ba kuma to dole ne ka yi kai musulmi ne ka yi kimani da waɗannan ta kafa da ke halin su kuma ba kuma kuke shi ne musa ke na gomina a taura wa iza min al-injil abinda aka fara da tsohon alƙawari wa lam yaqul ba za a cewa wai mene yawa yawa wannan littattafan wanda sun zo ne dama daidai ne da abin da ke cikin littafin ku na alkurani don haka ne ku gema masu kuma ku yi imani da shi in ba ka yi imani da waɗannan manzannin ba kuma ba ka yi imani yanzu inda wani zai fito wani wanda ba musulmi ba a cikin masu bautan gumata kamar misali masu hoton judaizin da masu tonon wanda ba su bin allah su fito su zagi annabi musa ka zai yadda za mu tashi tsaye mu ƙari da musa ko su su taɓa jisan su ce za su zage shi mu ƙari da don babu wani kirista a duniya da zai ya ga musulmi yana zagi jisan wallahi babu ko a sabon musulmi ya je ya yi wani kini ya shirya don ya ɓata isa wallahi babu ko ku taɓa jini matan za ka ji an yi an yi fim a wancan ƙasar an bata muhammad an yi fim a faransa an bata an ce matan muhammad an sa an yi rubutu a bata muhammad a bata iyalansa mu mun imani dama dole ne ka yi imani in kai musulmi ka girmama su ka girmama littattafansu in ba ka girmama su ba kuma kai ba musulmi ba ne kai arni ne allah ta wuta fa in amanu ko ma utiya nabiyuna min rabbihim yawa wa ma utiya na min rabbihim ne min ba'di go ne da dinsu da kuma abinda an ka ba ma da abinda an ka ba ma sauran annabawa daga ubangiji su duk sauran manzanni da suka zo dole kai imani da su kai imani da su da duk abin da aka ba su ta tabbatar da su manzannin Allah kuma ka tsare darajar su ka tsare su, ka so su kuma so yadda ya kamata da ƙara duk wani kitabilin na su in dai ɗaya musulmi ne wala lalu farnatu bayna ahadin mu, ta ji gaskiyar musulunci can ba mu bambance wani a cikin su mu ce ba mu san shi dun ba a turo mana shi ba dukkan su namu ne tun daga kan adam tun daga kan nuhu zuwa kan muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawan nan muna jin masu kuma muna bin abin da suka faɗa matukan bai saba da abin da an ka kama ba fa in to wa nahnu lahu gaba ɗaya kuma mun mika kanmu ga ainihin abin da musulunci ya kawo duk abin da ya zo nan daga Allah subhanahu wa ta'ala abin da an ka kuma ainihin manzanni domin mika kai mun yi imani da waɗannan abawa to sai ya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah ke fa in amanu in su kirista da yahudu sun yi imani bi muslima amantu bihi kamar yadda kuma kuka yi imani da dullita kafansu da makamantinsu baka dinka to lallai sun shiri wannan shine shiriya sun zama a kan gaskiya وإن تولوا إن تولوا إذا سنك جوية بايا سنك كبين غسيا وإنما هم في شقاق لا ما سنعنا a tsakani ba a kan gaskiya suke ba suna kan karya ne Ko wani kuma makircin da za su shirya maka ya muhammad ba sai ya tafi ka allah zai kare ba bai bari wani su ya cutar da kai To abin da suka shirya Allah subhanahu wa ta'ala zai tona musu azumi wannan ana yi ne tasmi abin nan a kwanciyar da hankali wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sun shirya masa makinci daban-daban yahudawa sun kira shi a gidansu sun tone babban rami ta tsinci na tabarma aka zo aka ba mu annabi aka yi shiri aka ba mu annabi ya zo ya zauna wanda kuma ko ɗan jami'in da in sun ka a kai za ta burme da shi amma mun zo sallallahu alaihi wasallam ya zai har ta ji abin ba ta burme ba sun ga ayoyi da za haka Allah subhanahu wataala ya kare shi sun ma kirti suka je suka jefe shi suka yi mummunan tsafi da bi wani bai yahudu ya jefe shi da ababa Allah ubangiji na sunni da sauransu annabi ya ce ya ya ya wa aikari bai iya tashi bai iya komai bai iya motsi sai dai maganar baki kawai saboda suka jefa a tsohon libya Allah subhanahu wa ta'ala ya tare to duk ma ta ma ce dama lallai su kullum su da cikin ta mitin kullum kan musulmi tun wancan lokacin ba yau ba kullum mitin a zo a kan musulmi kowane shiri a kan musulmi kuma musuluncin bai koma baya ba daga zarin an yi wani shirin kuma sai ne daɗa tura musulmi gaba maimakon ya mai shi baya sai ya zama to kaman wutar jeji ta ga wutar jeji duk lokacin da ka ɗauki abin da kake za ka kashe to a kuma lokacin yake daɗa tashi wannan fa abin da yake akwai kenan wata ya kashe ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka kuma mun kuka lura Allah ne kawai yake kare wannan addini wanda ya zama zama mai muke yi. in ce ko mu zo masallaci ne a yi sallah a zauna kowa ta shekara hakan gabansa sai a zauna a masallaci a samu ma shekara duk wasu yan masallacin ba su zauna bari mu yi mikin ba babu wannan harka kowa yana harkar gabansa ne ka zo kai sallah ka je kai amin amma ko sun kullum a cikin mikin a yau a yi mikin a kan gobe a yi mikin a kan ina kuma zai taimaka babu matukan ba za ka yi mikin a kan gaskiya ba Allah zai tare da kai shi za Allah yake jiya ba suna cikin ashifa amma in za ku yi ne kan gaskiya sai Allah ta muke kun gane ko wa huwa samiu Allah mai ne. yana jin duk kama cikin za a kulla maka ya Muhammad da kuma duk wani makasar za a kulla wa musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala yana sani ba ka iya kai wani abin da zai tuya da Allah la ya fa alaihi shay babu abin da yake tuya masa zai sani yana ji kuma sai ya kare ba kuma su an da salilu ne kuma abin masani ne mai yi ne kuma ya zama komai ba wa abin da bai sani don haka duk abin da kullum za a shirya wa musulmi Allah ba zai ba sai ya kare shi صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وشيني أنا أقول أبو دمي يوم أجي تمر بابتسمة بابتسمة ina ji a yi wanka da wani ruwa in kai wannan wankan shi kenan ruwan albarka ka ga mu komai ba abin da zai same ka kai ne wani an maka an maka baptisma to shine Allah ake mayar musu da martani a cikin alkurani to kuna maganar baptisma to ga shi nan Allah ta ce bukatar laifi ku yi baptisma da Allah shi ya fi baptisma da Allah shi ne ka bi Allah ka bi abin da ke cikin littafin da ya gaskiya ka bi ka san Allah guda ɗaya ne kuma ba shi da ɗan ba shi da jika ba shi da abokin da ababen abin al'ummar mai taimako ba shi da waziri in ya yi bacci ko wanda wata da ne waziri ke mata duk wannan Allah bai da shi shi na ake ke ta abu da sunnatun wala naumu bacci ko gengedi bai kama ga Allah ba baya kuma gajiya sammai da ƙasai ya halice su ne a kwana shida to saboda haka wannan shine Allah mai yin komai ka dawo ku bi Allah ku bi littafin da ya saukan shine ba ku je ku yi wankan wankan baptisma ba to abin nan wa man ahsanu min Allah sirra shin menene wani bafsirma ne za ka bi wanda ya fi Allah ga babban bafsirman da za ka yi shi ne ka bi Allah ruwa ta ala. in ka yi Allah ka kaji ka yi bafsirma ba irin nasu bafsirman ba yanzu ka suna yin wannan bafsirman ai ba mu sani ba amma Allah fitance suna yi ga shi Allah ya tuzo da shi a cikin alkur'ani ana ba mu labarin ga shi abin da suke na bafsirma wannan kuma har yau suna yin wannan bafsirma din ne eh, wani yau zai bafsirma to shi ke an je ta shi ke an wanke shi daga zunubi kuma ya zama na kwarai shi ka ne da shi da wane ne daga nan kuma har a je matsayin ya zama tofa da ko ya zama rabara ko ya kaza kaza dole sai ya yi waɗannan baptisma ne to shine Allah yake mayar masu da an sancewa duk wani maganin baptisma kashe mai baptisma din shine kai wa ka bi Allah ka san shi ne guda ɗaya abin bauta ba wanda zai maka sai Allah ba wanda zai kare kashe Allah matan da kake da ita Allah ne ya halitta ya baka ƴaƴan da kake da su Allah ne ya baka su in ya gada dama kuma zai kwace su masifa in ka ka Allah ne ba wanda ya baka ba wanda ya tura maka sai Allah nasara akan lamura Allah ne ya baka kana zuwa kuna sibar wai mu ka je da kyauta sai sadaka saboda saboda eh, abin nan eh, eh, abin da saboda Allah to wannan ya yi, amma ta sani cewa Allah nan fa shi ne maka komai shi ne kare ka fasto ba zai iya maka wani abu ba kai ma kowane ne a sa Allah a gaba shi ne Allah shi ne za ka samu nasara ba wani ba tuna ba wani ba ke zai ce an gafarta masa haka kawai mutum ya zai ce maka duk na ta masa wani kuma wani gafarta ba? ko kuma shi ne Allah shi ya kansa kuma na yi ba za su kalla ne ya wai dole tsotsi ya ce Allah ya gafarta mu shi ne wane ne problem to Allah wani ne sauka kuma wai su kuma ka zo ka yi confession confession kuma za ka yi ba daidai ba ne ka yi confession tsakanin ka da Allah shi ake yi. kai ɗayan ta a addu'a ka zo ka ci goma Allah ka ce Allah na zan na yi laifi kaza Allah ka gafarta mu Allah ka mun amma a tsari ba jini. ba ka zuwa gaban jama'a ka tola asirin kanka ba ka yi ka yi laifi ka koma ga Allah shi ke nan ka yi confession ma Allah Allah wani zai gafata maka ba ka je ka yi confession ma wani shi ne ko zai zai zai zai gafata maka ba ƙarya ne Allah so wani hannun da kula abidu saboda aka mu gaba ɗaya ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala abidu su mu masu ibada ne mu bayan ne mu muke kautata maka shi muke kautatawa ba kuma za mu kawar ta wani ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fatan an gane to wannan shine babtun ba na kwarai idan za a za ka yi addini to kai saboda Allah duk abin da za ta yi ba don Allah ba to kai shi Allah ka mu gane wannan abin da muke faɗan ba don an kawo wani zai ce ko me yasa muke da magana a kansu ba su ba su muke magana ba abin da ke cikin littafi ne littafi mai tsarki aka rubuta muke karantawa tun kafin a ji kakar kakara wannan littafin na nan muna karanta abin da ke ciki ina fata an gane kuma ya kamata da su a samu lokaci kuna karanta duk abin da ke cikin littafin ku kwaba ta ba kuna bayani a zo haka kamar yadda mutum suke ai ba a koya magana mutum ne bai mutum bai zuwa kawai ke yau karatu mu a aya kaza ne aya kaza ne a'a a samu a karanta min da ɗaya da yawan an sauki kamar za mu yi kafin a sace yawan yau an sauki ko kowace aya an karanta ta an yi bayanin da in akwai mai tambaya zai tambaya wannan shine magana wannan shine tsari wanda ya kamata Kina kowa zai san abin da ke cikin littafin amma an bar wadansu ne ba za a karanta su ai kaga akwai magana Allah ya sauka abinda muka faɗa ne ke daidai Allah ubangiji subhanahu wa ala ya bamu da su tun da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana to akwai wata mata da ya'yanta ta wato idan ta aihu ta ya'yanta karta ne tana yawan kwari ya eh, shi na yi ya'yanta in suka yi ciki suka kai kamar wata bakwai sai kuma cikin ya zo ya mu sai ya kai kwari cikin ya lalace tana so musulmi su ta fi da to a wannan daidai ne na farko ta zai su tafi su Su samu likita ko a wani matsala sannan kuma na biyu addu'a shi ne magani komai ku taimaki yan uwanku da addu'a kan su ya ɗaya daga cikin abin da zan zai sa kuma Allah kai ma ya sa maka naka addu'a kenan saboda haka wannan mata ta fata a cikin addu'a ubangiji allah mai kwanci allah ba ya ba mu ƴaƴan nan nata dama ƴaƴan wannan ƙari da suke yi da dai mata ta shigar da gaba da neman magani kuma wani lokaci aljanu da ake tare da su akwai waɗanda ba musulmi ba ne ba cuta ne suka iya su cutar da irin wannan abubuwa duka akwai malamai waɗanda yake sun riga sun yi nisa akan irin wannan lamarin sun sani in suka same su za su iya su musu bayani kuma za su iya taimaka insha Allah ubangiji Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu